barka mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ne ko takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin da uku cikin wannan sura mai albarka sura tauba yau za mu tashi aya ta sittin da uku kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa shi ɗalibi ne mai hidimar ƙasa da aka tura shi zuwa kudancin najeriya a yankin da ake da ƙarancin musulunci don har sai ya bi jirgin ruwa kafin ya je ƙauyen da aka kai shi to kuma a garin babu masallacin juma'a babu masallaci na kamsa salawat idan har yana son sai ya yi juma'a to wannan yana nufin duk juma'a sai ya kashe naira dubu ɗaya da ɗari biyu kafin a ɗauke shi da jirgin ruwa da kuma mota a kai shi inda masallaci yake je ya sallah ya dawo tambayar a nan gurin shin akwai wajibcin sallar juma'a a kansa babu wajibcin sallar juma'a a kanka kai juma'a ta faɗa a haƙƙinka za ka rinka yin sallah a zahar ne kuma muna fatan ubangiji ta Allah ya baka ƙwarin gwiwa ka yi amfani da wannan dama wajen da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci a iya abin da za ka iya tun daga abokananka ɗalibai da ragowar mutanen gari da za ka samu idan ka ci sa'a sai ka ga waɗansu sun musulunta a hannunka kuma wannan ya fi maka kowane alkhairi a duniya tunda manza Allah ya ce da Ali bin Abi Talib la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ubangiji ta'ala ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi sama da a tara maka dukiyoyi masu kima ko masu daraja mai tambaya ta biyu yana cewa mutum ne ya rasa rakawo'i guda biyu a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta ya rasa biyun farko sai biyun karshe to idan limami ya yi sallama shi yaya zai karasa sallarsa idan limami ya yi sallama yadda za ka karasa sallarka ne sai ka tashi ka kawo fatiha ba tare da sura ba a sirrance sannan kuma ka sake tashi ka kawo fatiha ba tare da sura ba a sirrance sannan sai ka zauna sai ka yi tahiya sai ka yi sallama wannan shine zance mafi inganci cikin zantuka guda uku da malamai suka yi akan matsalar don shine ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da yake cewa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi abinda kuma ya kubuce muku to sai ku cika shi kalmar fa na nufin cewa ciko ne za ka yi idan an ce ciko za ka yi duk da ka samu limami a cikin raka'a ta uku kai wannan ita ce ta farko game da kai shi liman ya yi ta uku da ta hudu kai kuma ka yi ta ɗaya da ta biyu kenan yanzu idan liman ya yi sallama abin da ke kanka shine cika mai ya rage maka in ko za ka yi ciko wato za ka kawo ta uku da ta hudu kenan wannan cewa ciko za ka yi shine abinda manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce ma adraktum fasallu wa mafatakun fatakum amma waɗansu malamai suka ce kaza'i za ka yi idan an ce kaza'i za ka yi abin nufi yanzu ka samu raka'a ta uku da ta hudu idan ka tashi sai ka rama ta ɗaya da ta biyu bisa ga ra'ayin cewa ramuwa za ka yi wato kenan za ka yi fatiha da sura a bayyane dan ka tashi idan kai ruku'i da sujada ka sake tashi kuma sai ka sake fatiha da sura a bayyana dan ramuwa kake yi ina fata an fahimta sawa'un qadaita al-qawla wal fi'la ko qadaita al-qawla wa banaita al-fi'la wanda dai suka ce za ka yi ramuwa to wannan suke nufi to amma dai hakikanin zance shine ciko za ka yi ba ramuwa za ka yi ba ina fata an fahimta wannan yake cewa yana cikin sallah sai ya manta a raka'a ta uku yake ko a ta hudu idan ya samu kansa a cikin wannan hali ya zai yi sai ka dauka cewa ta ukun ce sai ka kawo ta hudu bayan ka kammala sai kai sujudul ba'di as-sujud al-ba'di sai kai sujada ta bayan sallama kar ku manta da sujadar qabli da sujadar ba'di kowace mutum zai sajado ne guda biyu idan ya dago ya zauna ba zai karanta tahiya ba wannan shine zancen da yafi inganci dan shi hadisi ke nuna wa cikin sahih bukhari cewa sai ka karanta tahiya wannan kiyasi ne to kuma ba a yin kiyasi tare da nassi a aikata manzan Allah ya yi kable da ba'adi ba tare da ya karanta tahiya ba da haka ba buƙatar dan ka yi kable ko ba'adi sai ka karanta tahiya ina fatan kun fahimta ma'ana dan kai kable ka dago sai ka yi sallama haka idan yi ba'adi ma ka dago me za ka yi sallama kawai za ka yi ba sai ka karanta hiya ba wannan shi fi inganci kuma hukuncin kabli da hukuncin ba ba'adi bisa ga zance mafi inganci su ma mustahabbanci ba wajabci ba domin idan an ce wajabci ma'ana mutumin da kabli ta kama shi bai yi ba to ya bar wajibi cikin sallah ko ta ɓace ko kuma ta samu tawaya kamar da malamai suka yi sabani amma idan mustahabbi ne kuwa to da yayi yana da kamala in bai ba kuma sallarsa ta yi ina fatan kun fahimta wannan kari ne cikin ababen da kila da tawa faɗa a baya ba kan wannan fatawar don kare zanto mai mai kawai muke wannan yake cewa mu ne muke zaune a gidan wani babban ma'aikacin gwamnati a nan jihar Borno a nan cikin garin Maiduguri to duk shekara ya fitar da zakka to sai ya zaɓi waɗansu daga cikin mu ya ba su waɗansu kuma ya hana su amma muna gani sai a ɗauki zakkar kuma a kai waɗansu garuruka mu ko muna in gidan ba a mu ba shi hakan da yake yi ya halatta kowane ne wallahu alam in dai ku kuna yaran gidansa ku ne aula ya baku zakka sama da yaje kai wani ne wannan abin da yake bai kyauta ba tunda dai ku kuna cikin alfukara ko kuna cikin almasakin ko kuna cikin almu'amilina alaiha ko kuna cikin almu'allafati qulubuhum dole ya baku matukar kun shiga ɗaya daga cikin ajujuwa guda takwas da ake baiwa zakka to yake hana fito bai kyauta ba ko alama bai kyauta ba da yawa daga cikin attajirai sukan yi wa yaran gidansu rowar zakka sai su hana su ko kuma su ba su kaɗan kaɗan wato ya kamata a baka dubu biyar dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu talatin in mata kama dubu ɗari amma sai a ba mutum dubu biyu akwai wanda ga ka'ida in yi maka kyautar dubu biyu kamar ya zage ka ne don shi bai baka ba shi bai hana ka ba dan dubu biyu ba za ta share maka wutar gaban ka ba ba za ta share maka hawayen gidan ka ba amma kuma zai je kuma ya ce ya baka kuma zai sa a cikin lissafi ya baka to a gaskiya wannan ba daidai bane ba sannan ita zakka ba a san ba a guji tsira ta kashi kashi ba a san a guji kashi kashi a rinka ba mutane naira goma goma kamar yadda waɗansu 'yan kasuwa suke a layi ana ba mutane sababbin naira goma goma ko naira ɗari ɗari ko naira dubu dubu ka bayar in dai kana cikin wanda suke fitar da miliyoyi wallahi tallahi baka kyauta ba ya kamata yaran gidanka direbobinka masu yi maka hidima idan an tashi zakka wanda za a ba dubu hamsin a bashi wanda za a ba dubu ɗari a bashi amma su attajirai da yawansu ba sa iya yin wannan in sun yi maka gagarumar kyauta to kuɗin suka kashe ma ba kuɗi suka baka a hannunka ba idan aka biya maka kujerar aikin hajji ko kujerar umara inda za ka buƙaci rabin kuɗin ba za a baka ba amma wannan da biya maka za a yi ka tafi ka je ka dawo baka da ko ba wannan babu komai kaga an maka irin je ka mutu koyon keken yara alhamdulillah ka soke farali ba komai amma dai <laughs> ma'ana ba zai iya baka rabin wannan kuɗin ba ko da ko kana da matsalar da ya kamata a baka ƴaƴanka ba su a makaranta ta arziki kana son ka aurar da yarka ta balaga baka da kuɗin da zaka aurar da ita ko da wannan matsalar ta kama ka ba za a yi maka ba to wannan ba daidai bane ba hakikanin gaskiya ya kamata idan mutum Allah ya rufa masa asiri ya bashi dukiya kuma zai fitar da zakka to na kusa da shi lalle su san an yi zakka lalle na kusa da shi su san an yi zakka kuma ka tuna da ubangiji ta Allah ya mai sai ka kai ne mai bayarwa da ya ga dama sai mai da kai kai ne mai karba su ne masu bayarwa kuma hakan ba abu bane da ya gagaru ubangiji zai iya haka kafin nan kafin wani lokaci wa ma zalika ala Allah bi aziz in yashi ayyuzuhukum ya tabi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz to sai kai wa Allah godiya da yi ka kai ne ubangidan kai ne mai bayarwa din bai yi ka ba kai ne yaron gida kai ne mai karba ubangiji ya mayar da hannunka shi ne alyadul yadul uliya wanda min alyadis sufla kai ne hannun da ke sama ba kai ne hannun da ke kasa ba wannan kawai idan ka tuna ya kamata kai wa Allah godiya idan ubangiji ya rufa maka asiri kana da dukiya ya kasance na kusa da kai ba su wahala ba ba su ta ba Allah sa sakon ya kai ya halatta mutumin da yake neman mace da aure kuma iyayenta sun aminta ya neme ta da aure ya halatta ya rinka zuwa suna zama da ita ta sanya tufafi na kwalliya ɗaya kenan ya halatta ya je zance da daddare na biyu kenan na uku kuma ya inganta kawai dan mutum yana neman ta da aure ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari daga shi sai ita tafiyar yi ne ɗaya ko kwana ɗaya ita matsala ta farko cewa shin ya halatta mutum ya kalli matar da yake nema da aure ita ce matsalar da fuqaha suke cewa an nazaru ilal makatuba kallon matar da kake so ka aura to wannan malamai sun tattauna a kai akwai wanda suka tsananta akwai wanda suka sassauta akwai kuma wanda suka bi matsayi na tsaka tsakiya cikin waɗanda suka tsananta wanda suka ce bai halatta ba ka kalle ta sai dai wata yar uwarka ta kallo maka ita ta zo ta faɗa maka in za ka yi zance da ita dole sai ta rufe fuskarta ta sanya safar hannu da ta kafa ta buya to kaga wannan sun tsananta da yawa akwai kuma wanda suka yi sakaci da yawa su kuma suka ce ya halatta ka kalli komai da komai illa sau a tadi sai tsiraicin nan guda biyu gaba da baya ne kaɗai ba za ka kalla ba mata ma'ana ko da za ta yage rigarta a jikinta ka kalle da ma'ana zuwa masu wannan ra'ayin ya halatta to amma wannan ya yi sakaci da yawa amma ra'ayi na tsakatsakiya wanda su imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jama'a suka ce suka ce ya halatta ta bayyana a gabanka da irin tufafin da take bayyana a gaban muharraminta kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta da irin kayan da za ta iya aikace-aikace a cikin gida don mutan gida sun kalle ta ba ta damuwa wato kenan kaga ka iya ganin gashin kanta ka iya ganin zira'in hannunta ka iya ganin kwaurinta ka iya ganin yatsun kafarta to sau nawa <laughs> shi da abin tabbata kar wani ce kullum ya je kuma sai ta yaka a idan ka ga wannan su ɗaya shi kenan a kansa za ka iya gina soyayya ko ka ce baka so kaga da yatsun hannunta lafiya lau suke ba wata lankwasashiya kaga yatsun kafa sun cika ba kuturuwa ce ba amma da ta sa safa baka sani ba Allahu a'lamu ko da yatsun ko babu to wannan shine hikimar kaga gashin kanta kaga dai irin gashi ce tana da irin gashin da kai ya wadace ka koda bai yawa ba kaga ƙorinta ma'ana dai kaga ta irin wannan kila kuma ta yi tafiya a gaban ka kaga ba ta dan gishi ba ta jefa kafa in ma tana dan gishi tana jefa kafa kai ka yadda da ita a haka ka so a haka dan kai abinda ake ake so me zaka gina soyayya kai to idan ka kalli wannan so daya shikenan duk ranar da zaka zo kuma tana cikin hijabi kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba ko wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba eh, wani mai hankali wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba wanda kuma baya da saurin barci in kuma ya fara barci <laughs> in ya fara barci to zancen kuma a tashi haka malamai suka ce ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ya kasance yakan buya yana leko matar da yake nema da aure suka ce tun zai ɓuya ya leƙo ta kenan zai ganta a cikin wani halin da da in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikin ta sakamakon aikace-aikace ko jan ruwa a rijiya ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can ko ɗauki wannan ka ɗora can ko shanya irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai sanya ganta da aure ya ganta a wannan halin amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba abin nufi dai da an yi zance sau ɗaya sau biyu in ya yi yawa sau uku sau ya riga an fahimci juna shi kenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma amma a yi shekara biyu shekara uku shekara hudu ana neman aure hmm. hiran dare kuma gashi dai dole dai sai da muharrabi kamar yadda muka faɗa a nan gurin kuma yake cewa shin ya halatta su yi tafiya wani gari daga shi sai ita bai halatta ba ba shi halatta ya dauke ta su yi tafiya wani gari ko da tafiyar yini ce balantana tafiyar kwana to ana akwai wanda suke sakaci da zaran an cewa ne yana neman wancan da aure kila an yi baiko to sai ya halatta wa kansa daukan ta su tafi wani gari akwai wanda har umara suke tafiya bayan ba matarsa bace kaga a umara kuma za su kama hotel kuma daki ɗaya za su kama shi da ita ka je inda ya fi ko ina tsarki kuma tun daga gida akan hanya saban Allah kake har ka je ka dawo wurin da ubangiji ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabin alim niyyar aikin barna idan kai nufin yi a wurin sai amma azaba ko da baka yi aikin ba niyyar kawai yana daga cikin khasa'is na makka niyyar kawai za ta haifar maka azabar ubangiji in ba ka tuwo ba to balantana mutum ya je saba Allah irin wannan kasancewar an yi baiko kai da wance an yi engagement kai da wance baya nuna ta zama matarka bai ko ne dan a lokacin in ka mutu ba za ta yi ta kaba ba sannan ba za ta ci gadon ka ba kai in ka mutu kuma in ita ta mutu ba za ka ci gadon ka ba sannan a lokacin in ka fasa ma'ana mahaifiyarta kuma ta fito zuwa shi ka iya aurenta dan bai ko ne ba dauran aure bane ba to amma inda aure ne fa sunan shi aure kaga kenan a wannan lokacin in ka mutu za ta ci gadon ka za ta yi maka ta kaba kai ma in ta mutu za ka ci gadon amma duk babu wannan a cikin baiko dan bai ko ba dauran aure bane ba dan dauran aure yana bukatan abu guda biyu shine lafazi tare da niyya lafazi da ke nuna na aurar da wadda nake wa wakilci wance gawa ne bisa ga sadaki kaza shi kuma ya ce ni kuma na karba in shine ko na karba a madadin sa wato sa kenan jama'a kun shaida mun shaida kai da shi kun yi amfani da wannan kalmomin kuna masu niyyar dauran aure dole sai ga alfaras ga kuma almaqasid lafazi da kasadi su ne suke gina dauran aure ko da ka ce na baka shi kuma ya ce na karba amma a zuci baka yi nufin dauran aure ba a'a irin na baka ma'ana na amince ka ci gaba da neman ta nan gaba za a zo a daura aure kenan wannan shine bai kotun ko engagement kaga wannan bai zama dauran aure ba da haka ba shi halatta mutum ya tafiya da matar da yake nema aure ya dauke ta su tafi wani gari ko su tafiyar yini dai ko kwana daya duk wannan bai halatta ba in ko zai kai ta wani gari ko za su tafi wata unguwa ko da cikin gari ne to dole ya zanto akwai muharrami amma ba daga shi sai ita ba waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata in faɗa amma takardu guda uku da suke na wannan wai tambaya yake yi shin malam ka haɗa iri da fulani ko me zai ci riba a cikin wannan fatawar dan idan wani ya ganka sai ya ɗauka ɗari bisa ɗari kai ba fulatani ne wannan kuma ya ce Allah ya bani haihuwa na yi maka na sawa yaron sunanka ina fatan kai masa addu'a ya zama kai ni addu'a da zan masa Allah sa ya fi ni ku ce amin Allah sa fi ne in ya zama ni ai ya ci baya da yawa amma ya fi ne ai shine abin da ke ci gaba Allah sanya albarka a gare shi duk waɗanda Allah ba su haihuwa Allah sa musu albarka wannan kuma yana neman aure abin ya cije shekara da shekaru yake roƙon fatiya abin nufi da yake roƙon addu'a ba a ce a yi mun fatiha kawai ka ce a yi maka addu'a muna fatan ubangiji ta'ala ya baka aure kuma ya baka mace ta gari ubangiji ta'ala ya yanke wahala da ka daɗe kana sha wajen neman auren kuma ubangiji ta'ala ya yanke gafin gaurantaka da kake fama da shi Allah baka mace ta gari almar'atu salihah wanda manza Allah ce in ka kalle ta kai farin ciki in kai mata umarni ta bi in baka nan ta zama tana gadin dukiyarka da kanta a madadinka Allah baka irin wannan mata Allah sa jin kirin ya zama maka alkhairi maganar cewa ina da dangi da fulani wannan ta sa sai da na bugawa wata yaya ta wata muke ita kadai ta rage wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ita ce gaba da ni kuma ita ta fara rubuta min allo irin allo an baki wauzal ita ta fara koya min rubutu sai da na buga mata waya da sai wai muna dangi da dan ta fi mu zumunci ita za ta iya lissafa kakannin mu har na shida har na bakwai duk ta rike to ta faɗa min cewa eh mu din kamar bangalori guda uku ne Hausa Fulani bare bare <laughs> a kyale bakin a haka ba fassara haka ta faɗa mu kuma ta yi mun bayanin ta yadda aka yi muke dangantaka da kanuri ta yi mun bayanin yadda aka yi muke dangantaka da fulani kuma ta yi wannan na hausa kan ba sai ta yi mun bayani ba na sun ta yadda muke dangantaka da hausa amma dai ta wannan bangaren ne saboda haka kake na ban zama ni tsantsa ɗari bisa ɗari ba kamar da ka rubuto a ba fulata ba fulata ba haushe ba haushe kanuri kanuri <laughs> mu an tambaye sai ko abu na ƙarshe takardar da ke hannuna ya yan uwa tafiya ta yi tafiya yau muna har goma sha shida ga watan ramadan sanin ku ne cewa azumin da ya riga ya wuce an yi aikin alkhairai masu tarin yawa a wannan masallaci daga cikin su akwai ciyarwa da aka yi a gidajen kurkuku guda uku da ke garin nan new prison da kuma maximum da kuma farm center an rika da abincin buɗe baki a goman karshe aka rinka yin abinci ana kaiwa dukkan musulmi da suke waɗannan gidaje har sai da aka yi sallah kuma abinci wanda ke mai kima mai daraja wani lokacin a yi miyar kifi wani lokacin miyar naman rago wani lokacin miyar naman sa haka aka yi ta yi a waɗannan kwanaki masu albarka kuma kun sani cewa an ci nasarar tara kuɗi wanda aka fanso waɗanda tara ce kawai idan an biya musu tara za a iya fanso su daga gidan yari sai da aka fanso mutum ɗari da da ashirin biyar do a bara kuma kun sani an raba littattafai na koyon addini alkur'anai riyadu salihina ahlari ismawi arba'un hadith su bagdadiyya na koyon karatu duk a waɗannan gidaje sannan kuma kun sani a bara ɗin da kuma wato an raba tufafi a waɗannan wurare wanda sun fi set dubu ɗaya tsakanin hartin da wando a babban riga da jamfa da wando da sauransu kuma kun sani cewa an sayi kayayyaki na koyon sana'a a matsayin taimako an kai waɗansu wurare da suka dace a kai to ba bana ma sai yan uwa suka ce ya kamata a tunatar da mu wannan aiki muhimmi abin da yafi wannan muhimmanci da da aka yi bara shine daukan nauyin malamai guda uku waɗanda suke zuwa suna karantarwa tun daga baran har ya zuwa yanzu guda hudu kai malamai guda hudu daga ciki akwai malam dantani akwai malam abubakar bulugul mara akwai malam mustafa ibrahim akwai malam yunus umar tun daga bara zuwa bana an sa musu dan alawansu kudaden tefane naira dubu goma goma suna zuwa suna karantarwa su je su dawo tun daga bara zuwa bana kuma a albarkar wannan darasi na tafsiri da kiyamun laili da muke a wannan masallaci aka yi wannan taimako kun sani kuma wanda ya fi kowa ba da taimako mai tsoka su ne mutane guda biyu mutum na farko mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno wanda yake tare da mu a dukkan tafsirin nan tun daga shekara biyu da suka wuce Alhaji Adamu Shatima Dibal sardaunan biyu da kuma wata baiwar Allah da take yadda a faɗi sunanta ta yi dai ta aiko kuɗi ta aiko naira dubu ɗari da hamsin wani lokaci ta aiko dubu ɗari biyu kuma dai kuma har yau mu san sunanta ba a haka take a matsayin baiwar Allah sai waɗansu mutane guda biyu darakta na capital school da ke nan maiduguri da kuma malam ismail darakta na capital school ya yi alkawarin naira dubu sha biyar a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu bai fasa ba kowane wata da kuma malam ismail wanda ya alkawarin dubu biyar biyar a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu waɗannan mutane ubangiji ta Allah ya musu albarka ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi musamman da kuma su kansu malaman da suka sadaukar da kansu ba dan dan abin da ake ba su ba suke zuwa ba su gajiya ba har wannan shekara to ubangiji ta'ala su ma ya sa musu albarka ubangiji Ala ya albarkace su da ilimin su ya sa ayyukan da suka yi su zama karbabu bana ma mun sake tsara wannan tun daga yau mun bude wannan asusu domin irin waɗancan ayyuka ko ci gaba da wanda muka faru koke-koken da muka samu daga wajen jami'ai na gidan fulzin cewa akan samu waɗansu ɗin sun koyi sana'a sannan kuma zaman su da aka ɗiba masu a kurkuku ya ƙare to amma in suka fito ba su da abin yin sana'a din da haka suke ba da shawarar cikin abin da za mu yi bana ya kasance mun tanadi kayayyakin sana'a kekunan ɗinki kayan aikin kafinta kaya na aikin walda kaya na aikin plumbing dan da ana koyar da waɗannan da sauransu ta yadda idan mutum aka yaye shi ya fito to ya kasance wannan kaya suna nan sai a ɗauka a ba mutum abin da zai taimaka masa a cikin rayuwarsa kaga an samu nasarar canja shi horo na ɗauri an ɗaure shi zai ji takaicin wannan malami kuma ya kosar da yunwarsa ta ayoyin alkur'ani da hadisi sannan kuma an koyar da shi sana'a sannan yana fitowa an ba shi kayan aiki haka kawai kyauta sadaka fi sabilillahi kaga daga wannan lokacin za a samu ragowar ayyukan barna saboda haka muke fatan duk wanda ya ji wannan kururuwa tamu maza ko mata asusun mu abu ɗaya yake daga yau daga cikin waɗanda za a danka ba taimakon kai tsaye akwai malam a imam ibrahim fadl muhammad fadl ibrahim wato shine chief imam na wannan masallaci malam ya kenan akwai kuma baba sanda ɗaya daga cikin ɗalibai a wannan masallaci gashi nan a gefe na da jaddara akwai alhaji garba makoni shi ma yana gefe na kila daga baya ko daga ina ne wallahu alam akwai malam musa ladan shugaban ne na wannan masallaci akwai imam baba gana wato limamin da kamsu salawata nan gurin sannan akwai Um, alhaji bunu mustafa um, duk suna cikin waɗannan da kuma duk malaman da aka san suna da alaka da wannan masallaci a iya bi ta hanyar su waɗanda aka san suna karantarwa a nan masallaci ko wa'azi ko faɗakarwa kamar um, malam kyari wanda yake wakilta ta idan na tafi ko na yi hutu na tafi kwana biyun karshe da malam bawa ga na kyari duk an riga an san su da su malam abubakar bulugul maram duk dai malaman da aka san suna da gudunmawa da suke barwa su malam bashir a nan gurin duk za a iya ba su ko malam madu Mustapha duk za a iya ba su don wakilcin ya zo nan masallaci muna fatan yan uwa za su taimaka maza da mata kuma kamar yadda kuka sani su ko mata da muke tafsirin safe su ma sun yi nasu a baran don sun kai ziyara asibiti asibitoci na nan gari sun kai ziyara gidan renon yara kuma duk sun bayar da taimako tsakanin magani da abinci da sauran abubuwa da suka mai tarin yawa tunda su mata yadda ake taruwa a nan gurin da yamma haka suke taruwa da safe alal akalli ka samu mafi karanci ka samu mace dubu daya zuwa dubu daya dari biyar lokacin dubu biyu wani lokacin ma za su iya kaiwa dubu uku to kaga su ma suna iya kokarin nasa su ma tun sun fara fara taimakon su wai suna son bana su fi maza <laughs> dan su ma kuma har akwai waɗanda suka ɗauka nauyin karatun su cikin 'yan mata waɗanda suke marayu aka tallafa musu don su je su yi karatu an biya musu kudin makaranta an biya musu kudi na registration da school fees don su je su yi karatu kaga su ma da aikin alkhairi ne a hakikanin gaskiya waɗannan su ne allurar da take zugo ni in zo nan ina ba ku wannan tabbacin cewa ba abin da zai dawa ko ina ne irin in ga cewa ƴan uwa musulmi muna da tsarin da za mu yi wa kanmu gata mu da kanmu ubangiji ta Allah ya taimake mu kuma waɗanda suka bayar bana muna fatan bara ma su ƙara waɗanda ko su bayar bara ba waɗanda suka bayar bara kai bana su ƙara waɗanda ba su bayar bara ba bana kuma wato ainihin su fara Allah shi taimaka mana um, abu na ƙarshe shine wannan wani dan kunna ne da ke hannuna da ƙananan rubutu a jiki wanda har sai da na kasa karanta ni da kaina na taimakon wani wanda ya fi ni gani na nemi taimakonsa yake cewa ayatul kursi aka rubuta a jiki to kaga wannan yana da hadari a ce dan kunna da za a sa a kunne wanda ya iya wa a shiga ban daki da shi a shiga wurin najisa da shi kuma a rubuta ayar alqur'ani a ciki dan haka wannan kuskure ne duk inda aka ga yan kunne masu rubutu na arabiya in kin iya karatu ko ka iya karatu sai ka karanta ka gani matukar aya ce ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah to bai halatta ba mutum ya daura a jikin sa mai da shi tufafi kuma ya shiga wurare na najisa da shi ko wurin kazanta amma in wani larabci ne na yau da gobe wannan babu laifi dan kasa amfanin iya karatu kenan dan in baka iya karatu ba za ka san me aka rubuta ba sai ka kai wani ya duba maka idan an duba an ga abin aya ce ko hadisi to bai halatta mutum ya sanya ba sawa'un dan kunna ne ko zani ko dan kwali ko gyale ko kowane irin tufafi wannan ko da ke hannuna wani wando ne na zamani irin velvet din da samari ke yi shi ma a nan gurin aljihunsa na baya akwai sunan Allah a jiki karara wannan kantun wata hudu da ya wuce na sami irinsa har na je na shiga gidan rediyo a Kano gidan rediyon Freedom suka bayar da haɗin kai aka faɗakar da musulmi a kai sannan akwai su ƙananan botul ka gan suna irin 'yan ƙananan botura ko maɓallai a takaice za su kai guda ashirin wanda su ma duk da sunan Allah a jikinsu duk inda kaga irin botun dinnan na karfe da sunan Allah a jikinsa duk sunan Allahu Allahu a a jikinsa wanda yana da hadari kwarai da gaske a ce samarin mun suna sa irin wannan wanda kaga a jikin aljihun gashi a jikin botun din gashi a jikin ko ina gashi ko mutum ya zauna a kai ya kwanta a kai ya burge masa kila ya mafarki a kai kila ya shiga wani ɗaki da shi ya je wuraren sabon ubangiji da shi don haka dai bai halatta ba ya kamata samari idan za mu sanya tufafi idan za a sai tufafi a yi hattara a duba a ga irin tufafin da suka dace a saya dan makida ce ta kafare makiya addinin musulunci suke yin irin wannan da su samu wulakanta sunan Allah kawai abin da su suka jahilta shine idan mutum ya yi wannan bisa ga rashin sani Allah baya kama shi da laifi amma idan mutum ya sani an fadakar da shi sai kai rabu da su wannan masu zafin addini ne mu sai mun sa to kaga yayi abin da zai iya kai shi zuwa ga ridda da barin addinin musulunci domin wulakanta sunan Allah wulakanta manzon Allah wulakanta wani abu na addinin musulunci ayata alqur'ani ko hadisi ridda ne kai tsaye kafirci ne zamu karanta wannan a cikin aya da ta shafi karatun mu na yau Allah tsare mana imanu za tashi kan aya ta 64 kamar yadda na faɗa cikin suratul tauba mai Allah ce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 ma tahzanun ubangiji ce yahzarul da munafikai suna zama na dardar zama na tsoro da firgici an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim gudun kar a saukar da wata sura wadda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu suna jin tsoron kar wata aya ta sauka ta musu tonan silili ta musu fallasa me yasa ba sa son aya ta sauka ta bayyana abin da ke cikin zukatansu abin da ya sa shi ne su abin da ke cikin zukatansu sun ɓoye shi sun bayyana kishiyarsa a fili za su ce imani da baka amma kuma kafirci ne a cikin zuciyarsu to idan har sura ta sauka ta fallasa su kaga sun shiga cikin tonan silili musulmai za su ɗora musu karan tsana a iya yakar su a iya yanke hulɗatayya da su ba za a saki jiki da su ba irin yadda ake yi da sai ubangiji ce kulis ta hazi'u inna allaha mukhrijun ma tahzarun ce da su ku je ku yi ta izgilin ku ubangiji ta'ala sai ya fitar da abin da kuke jin tsoron ya fitar ma'ana zai saukar da aya a cikin alkur'ani mai girma ko sura wadda za ta bayyana asirin ku a laikar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da zukatan ku suka kunsa ubangiji ta am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum wa la nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl والله يعلم اعمالكم ما انا كاجا دي ان فلسا سن تند انتي ده منزل الله ولا تعرفنهم في لهن القول ذاك غاني ست هنير دادن بكا ان متوم باكن سي فرو رو اكا زو ايكي كاجا بايا تو صفه تي daga cikin sufar nifaka ولا تعرفنهم في لهن القول والله يعلم اعمالكم وبنجي تي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة kanu mujrimin ubangiji ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su game da abin da suke faɗa na baka alakarsa da abin da ke cikin zukatansu ko abin da suke faɗa na batanci game da kai kamar faɗinsa cewa huwa uzun ko wata magana makamanciyar wannan da za su faɗa maka ko da za ka su faɗawa sahabbai inda za ka ce me yasa suke faɗin irin wannan zance la yaqulunna da sai kaji sun ce inna ma kunna na khudu wa nal'ab sani dai kadai mu dai mun kasance na khudu muna kukkutsawa ne muna hira cikin zantuka dan matafiyi ya wa kansa kewa ga doguwar tafiya doguwar tafiya to idan ana hira sai ka ji baka jin kewa to hira ce muke dan mu baiwa juna dariya inna ma kunna na khudu muna kukkutsawa ne cikin zantuka mu tattauna cikin kowane zance wa nal'ab ko muna faɗa da wasa ba da gaske muke ba da muka ce maka kaza kuma ba da gaske muke ba in mun ce da sahabbanka kaza wasa muke yi ba da gaske muke ba da wasa muke yi innama kunna na naqudu wa nal'ab da Allah ce kul ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattazi'un. abillahi yanzu game da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuntum tattazi'un kuke wa izgili yanzu Allah ne abin wasanku. ku Manzan Allah shine abin wasan ku ko wata aya cikin ayoyin alkur'ani wani hukunci cikin hukunci hukunta na addinin musulunci shine za a bayar a mayar abin hira da wasa abinda matafiya ke cinye tazarar tafiya idan suna tattaunawa suna dariya game da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kar ma ku ce za ku bada uzuri ko hanzari al-i'tizar shine izalatul mawjida kokarin kawar da damuwa a cikin zuciyar wanda ka faɗa wani abin da bai masa daɗi ba kana son ka kawar da wannan damuwar sai ka ce ai da wasa nake yi ba da gaske nake ba Allah sai kar ma ku ce za ku bada uzuri kar ku ce za ku bada hanzari kad farta ba da imani kun riga kun kafarta bayan ko da kun yi imani in afu an ta'ifatin minkum in har mun yi afuwa game da wata tawagar cikin da abin da suka faɗa nu'azzib ta'ifatan to lalle sai mun yi azaba ga wata tawagar cikin ku bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance kafirai sun kasance masu ijrami domin al-ijram shine irtikabul jarima ko irtikabul jurmi al'jurmi kuma shine azambul azim babban laifi da haka ba wani uzuri da zaku wato wannan tattaunawa da suke yi sai ta jawo musu wannan ibnu jarir tabari ya ruwaito hadisi da sanadinsa har zuwa ga zaid bin aslam yace anna ra min al-munafiqina na li auf bin malik fi ghazwati tabuk wato wani mutum cikin munafukai ya faɗawa Auf bin Malik a lokacin da ake cikin yakin Tabuka yace malikur ra'ina haula wato a tafiyar yakin Tabuka yace malikur ra'ina haula waɗannan wani irin makaranta muke da su yana nufin sahabbai wani irin makaranta muke da su arqabuna butunan sun fi kowa kwaɗayin cika ciki da abinci wa akzabuna alsinatan sun fi kowa ƙaryar harshe wa ajbanuna inda liqa sun fi kowa tsoro lokacin da aka je fagen fama wa qala lahu au sai auf bin malik ce kazabta wallahi ƙarya kake ka ce wai sahabban manzon Allah mu dinnan wai aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu ci abinci aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu yi ƙarya sannan mu din wai matsorata ne ƙarya kake walakin naka munafik munafunci ne yasa ka faɗi wannan kalma la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na bayo manzon Allah labarin abin da kake faɗa fa zahaba awfun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li sai awf ibn malik ya garzaya wajen manzon Allah dan ya je ba shi labari zuwan sa ke da waya fa wajada alqur'ana qad sabaqahu sai ya samu alqur'ani ya riga shi zuwa wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qur'ani ya riga shi zuwan cewa in ma manzon Allah ya tambaye su to ga abin da za su faɗa qala abdullahi umar abdullahi bin umar yace fa nazartu ilaihi muta'alliqan bi hiqbi naqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tankubu hijara sai kawai na hangi wannan mutumin dan tsabar munafunci ya je ya rike raga ma ko madaurin dabbar manzon Allah sallallahu alaihi da yake haye har ma kura tana hawa kansa dan munafunci wai shi yake jawa annabi dokin da yake kai ko dabbar da yake kai yaqulu yana cewa banzan Allah inna ma kunna naqudu wal abu wallahi manzon Allah da wasa muke lokacin da muka faɗi wannan magana kawai dai muna tattaunawa ne shine na kudu muna tattaunawa ne irin tattaunawa da za ta sa ba za mu ga nisan tafiya ba matafiyi idan nisa yi nisa yakan samu kansa cikin kewa so muke mu kawarwa da kanmu wannan kewar innama kunna nuqudu wa nal'am yana faɗin wannan magana fa yaqulu lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma yana cewa da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shi kuma sai sake maimaita wallahi da wasa muke sai manzo Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum wa aqdi ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin lafazin ta'ifa yana daukar ma'anar tawaga ta mutane sannan ko mutum ɗaya na yana kiransa ta'ifa mutum biyu ma ta'ifa adadi mai yawa su ma ta'ifa da Allah ce wale shahad azabahuma ta nan ta'ifa mutum daya shi ma ana kiransa da suna ta'ifa sannan taro da yawa ta'ifa wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah da haka anan gurin an nuna cewa fa'ifa guda biyu ce tasu wata tawaga daga cikin su za a yi musu afuwa wata tawaga kuma za a yi musu azaba yadda riwaya ta nuna daga wajen sahabbai da tabi'ai mutum biyu ne cikin munafukai suka rika tattauna maganar suna zagin sahabbai din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin munafikai suna zagin sahabbai ɗaya kuma wanda shi sahabi ne mutumin kirki waɗansu kuma suka ce a'a da yana tare da munafukai amma daga baya su ba shi bai tattauna ba amma idan suka tattauna suka yi magana suka yi magana sai yayi dariya idan suka yi magana suka yi magana sai yayi dariya to shine daga baya da yaji an ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shi bai tsaya ya ce ni da wasa nake ba sai ya tuba tawbatan nasuha sai Allah ce to shikenan inna abu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bayan an ce la ta'tazru game da su waɗanda ba su tuba ba kad kafartum ba'da imanikum sai aka ce inna abu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin ko in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'azzab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin in har an yi wa waɗansu afawa waɗansu ba za a yi musu afawa nan wanda ya ce shi ya tuba bai tsaya yana ba da hanzari bai ce na yi laifi manzan Allah na tuba daga yau ba zan kare ba ba zan kare yi ba sai sa aka ce sai aka yi masa afwa amma su wancan da suka je suna bada uzurin ƙarya sai aka ce san san ba za a karba ba la ta tajru ka farto ba da imani da wannan ne ibn hazm zahiri yake cewa dukkan mutumin da ya raina Allah ta hanyar raina wani suna cikin sunayen Allah sifa cikin sifofinsa ko ya raina ko wani annabi cikin annabawan Allah ko ya raina wani mala'ika cikin mala'iku ya masa kallon raini da kallon wasa da wargi ko ya raina wata aya cikin ayoyin alkur'ani ko wani hadisi cikin sa ya hana da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas ya kafirta ya bar addinin musulunci in har yana son musulunci sai sake dawowa sabo fresh daga fari sannan ya tuba ya nadamar abin da yayi na raina ayar alkur'ani ko raina hadisin manzon Allah ko yiwa manzon Allah dariya ko wata sifa da manzon Allah zo da ita kamar yadda abin abun wargi ko wata aya cikin alkur'ani kamar yadda ita abun wargi wannan kan ɗaya ne daga cikin abin da ke kai mutum kafirci الله ya في الله sai المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حقهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وبنجد المنافقون والمنافقات منافقين maza da ko munafukai mata ba'dhum min ba'dhin wato sashin su suna daidai da sashi ma'ana muttahiduna muttafiquna fil kufri wa mukhalafati nabi sallallahu alaihi wasallam kansu ya hadu bakin su ya daidaita sun yi ijma'i da juna wajen kafircewa Allah wajen bijirewa manzon Allah shine ma'anar ba'dhum min ba'dhin su din tare suke da juna ba sa tare da ku sai zanto wannan aya kamar ƙarin bayani suke dangane da ayar da muka karanta shekaran jiya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku Allah ce ba sa tare da ku ba'dhum min ba'd wa ana su suna tare da juna ne amma ba tare da ku suke ba ya'muruna bil munkar suna umarni da munkari munkari shine kafirci da abin da yake kasa da kafirci wajen laifi dukkan laifi yana ansa sunan munkari amma a an yi itlaqin al kawai aka yi shiru to kafirci ke fara dauka an fahimta ku wa yanhauna anil ma'ruf suna hana kyakkyawan abu idan an ce al shi kuma imani kenan kishiyar kafirci shine mafi girma daga cikin al daga nan dukkan wani dangin umarni da shi manzan Allah ya umarni da shi shi ma sunan shi ma'ruf to amma abin da yake karba sunan ma'ruf a ajin fari shine wato ainihin al-iman to su munafikai umarni suke yi da ayi kafirci kuma suna hani da ayi imani shine ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wannan sifa ce daga cikin sufofin su dukkan wanda zai hana imani da Allah kaga kenan ya zama yanha 'anil ma'ruf dukkan wanda zai hana sallah dukkan wanda zai hana azumi ya hana zakka ya hana salatin annabi ya hana istighfari ya hana hailala ya hana karatun alqur'ani ya zanto kenan naha anil ma'ruf ya hana al ma'ruf haka dukkan wanda zai hana a taimaki sunnar annabi a taimaki addinin da manzon Allah ya zo da shi a yada shi a bankasa shi ma naha anil ma'ruf iktasaba sifatan min sifatil munafiqin ya samu wata sifa cikin sifofin munafikai amma dukkan wanda kuma wato zai umarni da a cewa Allah a bijirewa manzon Allah kaga yayi umarni da munkari kenan da haka wannan sifofi ne na munafikai wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna kame hannayensu waɗansu malamai suka ce qabdul aidi kinayatun an tarkil jihad ana nufin ba sa zuwa jihadi ba sa iya daukan makami dan su ba addinin musulunci kariya in an ce hayya ilal jihad ba sa iya fitowa dan za su ba da uzuri su koma gida waɗansu malamai suka ce ya qabidu na hun ma'anarsa marowata ne ba sa iya ba da taimako ko ga addinin ko ga ɗaiɗaikun mutane da ke buƙatar taimako taimakon addini gina makaranta sayan littattafai ɗaukan nauyin malami duk wanda na cikin taimakon addini tafiya jihadi buga littafin addini ingantaccen littafi ba da bid'a da shirme ba duk wannan taimakon addini ne da dukan wanda ya buga alkur'ani bayan an duba an ga an rubuta shi daidai ko ya buga tafsirin da malamai suka tsaya akan shi suka bincika ya yi daidai ko ya buga littafin hadisin da malamai suka bincika suka ga yi daidai babu kurakure babu barna to kaga ya taimaki addini amma duk wanda ya buga wani littafi na bid'a to kaga wannan bai taimaki addini ba dan bid'a ya taimaka duk wanda ya buga wani littafi na ilimi cike da kurakurai wannan bai taimaki addini ba lalata addini ne da akwai wanda suke da kishi suna son su buga littafi da wani ya je ya ce ga littafi na sai su dauki nauyi sai su buga dubbai sai ka je ka duba idan littafin na da shafi hamsin duk shafi biyar akwai kuskure a cikin ilimi kuskure mai hadarin gaske wanda in ya yaɗu cikin jama'a lalata jama'a zai ba gyara su zai ba to amma mutum ya kashe kuɗi kuma ya buga da haka muke shawara ga dukkan wanda zai buga littafi gwamnati ko ɗaiɗaikun jama'a idan aka ce wani ya buga littafi to sai a ce littafin na menene na qur'ani na tafsiri to ina malaman qur'ani malaman tafsiri su bada shaida kan littafin daidai yake na hadisi ina masana hadisin manzon Allah na fiqhu ina masana fiqhu wata mas'ala mutum ya dauka ya rubutu akan ta gyaran tarbiyya ina waɗanda suka karanci tarbiyya suka kwankwade ta daga mabubbuga tatacciya ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah maganganu na sahabbai da tabi'ai su zo su kalli wannan littafin a goge sunan mai shi a ce wani bawan Allah ne ku je ku duba ku ba mu bayani dan kar a ce dan sun san shi suka yi masa hasada haka ake a inda aka ci gaba inda masu kuɗi suke son su taimaki addini ko gwamnati suke son su taimaki addini wani ba zai je kunsu ba bai kawo kawai gwamnati ta dauka ta buga amma kaga akwai gwamnatocin da za sun buga littafi na bid'a akwai wani dan bid'a da ya rubuta littafi yake bayyana martabobin annabi a cikin har yake cewa manzon Allah a daren Isra'i da Miraji ya je sama ya je wurin Allah sai ya tarar da Allah yana sallah sai ya tsaya yana jira ya kare ka jiran girman Allah irin wannan barna da ta'addanci ta'addancin da ya fi ta'addancin yan ta'adda ya fi ta'addancin dan fashi da makami dan zai kashe rai ne ya kwace dukiya wannan kuma zai kwace imani dan mutum ya kwace rai ko ya kwace dukiya baya hana ka shiga aljanna amma duk wanda ya kwace maka imani ya raba ka da aljanna har abada amma wannan kuma aka buga da sunan gwamnati kaga gwamnati za ta yi da kyakkyawan niyya amma kila ba ta da malaman da za su tace mata sannan na ga wani littafi da wani bawan Allah ya buga dubbai ya aiko min yana daga Kano daga wani gari dubbai cewa a raba wallahi da na duba ko ina dubbar na ce a ciki gaba ɗayan ban san wanda ya wallafa littafin ba ban san wanda ya buga ba ban san shi wanda ya dauki nauyin bugawar ba amma na ga cewa idan na bayar da wannan barnar da zan yi tafi gyara yawa da haka ya kamata a kiyaye kira ya kabiduna aidiyahum munafukai suna kame hannunsu ba sa ciyar da mabukaci ba sa taimakon addini ba sa zuwa jihadi nasullaha fa sun kyale umarnin Allah fa nasiyahum shi ma Allah sai ya kyale su kalmar annisyan a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anar mantuwa wato ka san abu kamance rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa annisyan a cikin waɗannan ayoyi na nufin mantuwa don haka ka ce Allah baya mantuwa da haka kuma Allah baya rukon bayi in sun yi wani abu da mantuwa amma nisyan a cikin wannan aya da muke ciki nasullaha fa nasiyahum wannan yana nufin at-tark bari nasullaha ma'ana taraku awamir Allah ta'ala wa lam yamtasiluha sun kyale umarnin Allah ba su yi aiki da shi ba sun kyale shiriyar Allah ba su yi riko da ita ba fa nasiyahum shi ma Allah sai ya kyale su cikin azaba ba zai cicciko su bai kai su gidan aljanna dai idan kace nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum Allah ya manta da su a Allah baya mantuwa a ce an nisyan anan wurin da manar mai barin abu an gane ku kamar yadda Allah madaukakin sarki ce cewa dukkan wanda ya bar ambatansa wanda ambatansa shine alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أترك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسيتها أي تركتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تترك أنت في العذاب an nisyan bi ma'ana tark nasullaha fa nasiyahum wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ubangiji ta ala yace wa yakbiduna aydihum suna kame hannayensu ko kace ba sa jihadi ko kace ba sa sadaka ba sa kyauta ba sa taimako duk wannan sufofi ne na munafikai nasullaha fa nasiyahum sun kyale umarnin Allah sun kyale shiriyar Allah shi ma Allah kuma ya kyale su cikin azaba cikin dimuwa innal munafiqina humul fasiquna lalle munafikai sune kafirai anan ana nufin babban munafunci wanda mutum zai kulle kafirci a cikin zuciyarsa amma ya bayyana imani da baka wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma la tabi wa ma hum bimu'minin idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah da haka da suka ce su mu'mine ne ƙarya suke innal munafiqina humul fasiqun fasikanci a nan gurin yana nufin kafirci daidai da fasikanci cikin fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih daidai da fasikanci cikin afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ba wa hum nar nan gurin tunda an kawo shi fi muqabalatil iman ya nuna al kenan amma da ubangiji ta ala ce walakin Allah karraha ilaykum al wal fusuqa wal isyan al nan ana nufin ayyuka na sako ba kafirci ba karraha ilaykum al kufra sai aka ambaci al sai aka ce wal fusuqa ya nuna daban yake da al wal isyan ya nuna daban yake da al an gane ko الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وعد الله المنافقين والمنافقات وبنجدي يا القولي ga munafukai ماذا دا munafukai ماتا me yi musu alkawali wal kuffara da kuma جهنم nara jahannama wutar jahannama khalidina fiha هي حسبهم إتتمكم التأكس ولعنهم الله كما الله يزيني مسلم ولهم عذاب مقيم كما للي سنة عذاب ودتك مدومية تدندن دين مقيم عذاب تدندن سليم شاء الذين من قبلكم كانوا أشد من قبلكم بخلذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون malamai da suke kula da lirabin qur'ani suka ce ka din da ke cikin kallazina tana daidai da mahalli na nasaba ana kaddar jumla kafinta abin nufi wa'adallahu al-kuffara nar jahannama wa'adan kallazina min qablikum ubangiji ta'ala ya yi alkawalin wuta jahannama ga kafirai ana nufin kafiran yau da muke raye da su kan min qablikum kamar irin yadda ya hakan ga waɗanda suke kafin ku a da cikin kafiran baya ko kuma ya zanto cewa kaf din nan fi mahallin rafi ne kamar wurin khabar ne ta mamaye wato kenan antum fa'altum fi'lan ka fa'alil ka af'alil min qablikum ku da ake magana da ku yanzu cikin munafukai waɗanda Allah madaukakin sarki bai azurta su da imani ba ayyukanku irin ayyuka ne na waɗanda suke karatunku cikin kafirai kano a shadda minkum kuwatan mu aksar amwala bambancin ku da su su sun kasance sun fi ku karfi sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yaya abin nufi duk abin da kafirin yau zai yi tunkaho da shi na karfi kafirin da ya fi shi karfi duk abin da kafiran yau za su yi tunkaho da shi na yawa na da sun fi su yawan ƴaƴa ko yawan dukiya na da duk sun fi su kanu ashadda minkum kowa sun fi ku yawan karfi wa aksar amwalan a tsananin karfi wa aksar amwalan sun fi ku yawan dukiyoyi wa auladan sun fi ku yawan ƴaƴa fastamta'u bi khalaqihim sai suka more da rabansu da Allah ya ba su na duniyar su suka ci suka sha babu imani fastamta'atum bi khalaqikum kuma yanzu sai kuka zo kuna ci ku more da irin naku rabon da irin naku kasafin da Allah ya muku kamar samta allazina min qablikum kamar yadda kamar yadda waɗanda suke kafin ku suka ji daɗi suka more da abin da Allah ya ba su bi kalakihim da rabban su wa khudtum kuka kutsa cikin maganganu da ayyuka na kafirci kallazi khadu kamar irin yadda suka kutsa cikin maganganu da kuma ayyuka irin na kafirci abin nufi su sun zo sun fi ku ya'ya sun fi ku yawan dukiya sun fi ku karfi amma ba su gagari Allah ba ya musu azaba tare da haka ku kuka zo kuna maimaita aiki irin nasu wannan ya zama wata kenan da ya kamata karantar da ku labarin su da aka yi ya sa ku tsorata ubangiji kar ku maimaita aiki irin nasu kar ku maimaita maganganu irin nasu amma irin yadda fa su din basu gagari ubangiji ba to ko din ma ba za ku gagare shi ba illa iyaka ubangiji ta ala na muku ta lala mai kaman take domin abin da kawai zai hana ku azaba ta riske ku in kun kafirce mu ubangiji shine ku yi iyakacin kokarin ku kar ku mutu duk wanda ke jin tsoron azaba to yayi dabara da ya hana kansa mutuwa to shikenan ya riga ya huta to amma kuma mutuwa babu yadda za a yi in ta yi jinkiri za ta zo in ta zo ma tana nan dama ba nesa take ba la'amruka innal mauta ma fata lakarti wal murkha wa sanyahu bil yadi mutuwa ba ta kauce wa dan adam kawai dai kamar igiya ka daura wa akuya ta taralala ka sake ta tana cin ciyawa sai ka rike ita kuma ta yi ta yawo har ta yi nisa gani take ka ta tafi nesa da kai in ka tashi neman ta sai ka je inda take daga nan wurin zaka ja igiyar sai kaga ta dawo wurinka to haka mutuwa take da bil adama babu inda zaka je ka tsere ubangiji yace wa khuttum kallazi khadu wadan suka ce kallazi din nan ai khuttum kal khawdihim kun kotsa cikin sabo irin nasu cikin muggan maganganu irin nasu wadan suka ce kallazi allazi anan bi ma'ana allazina wa khuttum kallazina khadu suka ce allazi anan gurin abin da yasa aka bashi ma'anan allazina saboda khadu da aka ce eh kaga allazi anan ya zo mai ma'ana allazina kamar yadda Allah ya ce aw tiflil ladzina lam yazharu ala awratin nisa da yace aw tiflil ladzina lam yazharu kaga at-tifl sai kuma aka ce allazina kaga anan gurin allazina kuma ya zo mai ma'ana allazi kenan nan gurin kuma allazi bi ma'ana allazina wanda ke nuna ashe suna zuwa su dauki ma'anonin juna ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun riga sun rushe a duniya da lahira a sanadiyyar munafunci wa ulaika humul khasirun irin waɗannan su ne tababbu waɗanda suke cikin hasara Allah ya tsare ألم يأتهم نبأ الذين من wa قوم wa وعاد wa qaumi ibrahim wa أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجد ألم يأتيهم نبؤ الذين من قبلهم شلابار ودن دستك suke صبي su صبا zo musu su kafiran yanzu labarin waɗanda suke a da fir'auna samudawa adawa mutanen birnin madayana dukkan wata daula da aka yi baya a tarihi shin wannan labarin bai zo musu ba wannan labari da ake cewa bai zo musu ba shine kamar qaumi nuhin labarin mutanen annabi nuhu wa adin da labarin adawa wa samuda da labarin samudawa mutanen annabi salihu wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madyan da mutanen birnin madina wato waɗanda aka turo annabi shaibu zuwa gare su waɗannan al'ummomi a tarihi dukkan wani bai yahudi ya san an yi su haka dukkan kirista ya san an yi su haka dukkan wanda a cikin addininsa akwai tariha tariha na mutan da zai samu burbushin tarihi na waɗannan mutanen qaumi nuh mutanen annabi nuhu adawa mutanen annabi hudu dawa mutanen annabi salihu da qaumi ibrahim da kuma ashabi madain wal mu'tafikat al mu'tafikat sune wanda aka kifar da garin su wato mutanen annabi lutu kenan atatkum rusuluhum bil bayyinat manzannun su duk sun zo musu da bai da hujjoji hujjoji ababan karantawa da mu'jiza wanda ido ke gani ya gaskata amma fama sai suka kafirce fama kana Allahu liyazlimahum da dai ubangiji ta'ala bai zama mai zalunta su ba Allah bai zalunce su ba da yi tsawa da ya sa mala'ika ya yi tsawa a birnin madaina aka yi girgizar kasa fa aka zata fatu fa asbahu fi darihim jasimin ubangiji bai zalunce su ba girgizar kasa daga kasa ga tsawa daga sama ga azabu yawmin zulla bai zalunci adawa ba da ya aiko musu da arrihal aqim iska wadda take bakarariyar iska wadda wadda ba alkhairi a cikin ta ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sun kasance dai kawai suna zaluntar kawunan su tunda su suka bijirewa manzanni abin nufi dai abinda ayoyi suke jan hankalin mu shine shi amfanin karanta tarihi dan ka ga mutumin kirki da yadda ya sami kyakkyawan karshe sai kai ma ka zama mutumin kirki dan ka ga tarihin mutumin banza ka ga yadda ya mummunan karshe dan kuma kai ka kauce wa yadda ba za ka yi mummunan karshe ba dan tarihi yana maimaituwa abin nufi yana maimaituwa mutanen kirki akan same su a kowane lokaci da kowane zamani sai dai a same su sai dai wani lokacin ya fi wani lokacin yawa haka mutanen banza akan same su a kowane lokaci da kowane zamani su kuma waɗannan mutane su ne tarihi e taron mutane aiki ne kasuwa ba kawai rumfuna ba to haka garuruka ba su ne gari ba mutanen da ke ciki ne gari ko mutum ya zama mutumin kirki ko mutum ya zama mutumin banza ko awanin bai na zalika kuma kowanne yana tanadi da aka yi masa na karshe ko mummunan karshe ko kyakkyawan karshe ko tsaka tsakatsakiya baya goba fallasa yau bangiji ka sa mu ribaci tarihin cikin alkur'ani mu yi koyi da mutanen kirki don mai kyakkyawan karshe abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure sai Allah ya Allah mana sai Allah ya kai mu gobe insha Allah